a yayin da ya saura ƙasa da makonni ɗaya a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi a najeriya wasu 'yan bindiga a jihar rivers sun kai wani farmaki ga 'ya'yan jam'iyyar apc a ƙaramar hukumar omoha da ke jiha ta rivers wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin tara da jikatar wasu da dama hosiya hassan karma shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar rivers ya tabbatar da faruwar lamarin Eh wato abin da ya faru a muji cewa akwai wani su yara sun fita da abin duboki sun je gidan a ne former chairman na laka government an je wurin arb chief tsohon chairman da ya members na family na shi hmm. dukansu a guda shida an kashe su daga wurin sun tashi sun je ofis na apc wanda yana garin omo a takin hausi sun yi arbe-arbe a wurin an kashe mutum daya a gaban ofis din kuma kuma an kuna mashin guda biya daga wurin sun tashi sun je gidan wani wanda yana nema hasab assembly a kauye din Allah ya tabbace shi ya gudu amma an sa wuta a gidan shi an kunan gida an kuna mishi motoci a guda uku ran kaɗe zuwa yanzu misali bayan wannan lamari ya riga ya faru kuma ko rundunar 'yan sanda ta jihar Ribas kun ɗauki matakai na ganin cewa misali kun gano waɗanda suka yi wannan ɗanyen aiki. Shin ko akwai waɗanda kuka kama zuwa yanzu waɗanda kuke zargi da aikata wannan ɗanyen aiki? Yanzu haka dai ba mu kama wani ba tukuna. Dabe kamar yadda na gaya maka sun zo da dire kuma wurin kauye ne. Daga Omok zuwa wurin zai ɗauka kama minti talatin kafin mutum ya je wurin kuka 45 to 1 hour. Kuma a kauye dai ma ba su da police station. Amma abin da zan tabbatawa jama'a kuma mutanen River da mutanen jihar duka bai duk wanda ya kata wannan dole sai mu kama shi su mutanen garin bayan faruwar lamarin yanzu wani hali suke ciki kamar al'amura suna gudana kamar yadda aka saba bayan faruwar lamarin na je wurin da yan sunda na je na gan abun da ido na kuma na tabbata cewa eh ya faru haka na sa yan sanda suna patrona a gare cikin garejin gaba gida a tabbata musu cewa eh akwai security kuma za mu ci gaba haka gwamna rotumi ameci da ke zaman gwamnan jihar ta ribas kuma dan jam'iyyar apc bayan ya fice daga jam'iyyar pdp ta shugaban najeriya mai barin gado dr goodluck ibele jonathan wanda kuma ya faɗi zaben shugaban ƙasa masu lura da al'amura dai a najeriya na ganin har yanzu tsugunne bata kare ba a jihar ta ribas dangane da ɗauki daɗin da ake yawan samu a lokacin zaɓuɓɓuka lamido abubakar sakkwato sashen hausa na muryar amurka daga fatakwal a najeriya